to barka mu da sake haduwa a daidai wani lokaci ne albarka a karo na farko tun fara tafsiri a wannan wata na ramadan a wannan masallaci ne albarka da muke gabatar da addurusul mukassafa wato darussa masu yawa da nauyi wanda asali an tattale su kamar yadda bayani ya sha gabata saboda yan wada da bai ilimi amma wannan bai hana duk wani musulmi ya saurara ba zai amfani shi yau muna yammacin alamun tara ga watan tara wata ramadan kenan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da shida ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan karan akwai siri na littattafai da muka sun sha zama mu karanta mun sa littattafan nan su zama to sun yi daidai da taki na karatunmu na bana wanda yake magana kan tankade da rairaya addinin musulunci zalla da mutane su musulunci zalla musulunci wasu akidu miyagu suka shiga cikin addinin mutane su gurbata musu addini mutane su gane su domin su nisance su kuma su ƙaurace musu kuma su ma yi wa waɗansu nasiha da jan hankali a kansu da tattafa suna da yawa amma waɗanda muka ce za mu fara da su guda biyu ne akwai al'ibana an usulin diyana da kuma littafi na biyu الرد على شبهة أن في القرآن أخطاء لغوية waɗannan su ne da tattafai guda biyu da muka ce za mu karanta abin da dalilan da suka sa a zaɓi waɗannan da a karan farko ita libana an usulin biyana a kowane sun mutane musamman yan riko da suke cewa ba su tare da shugabanninsu na ɗariko shehunansu a ɗariko a ɓangaren aƙida suna tare da yawanci sukan jingina kansu zuwa al'ashaira aƙidar da abul hassan al'ashari ya kafa ko mazhabinsa aƙida to da yawa shi ma sukan saba masa abubuwa da yawa da aka sai muka zaɓi da ɗauko littafinsa na ƙarshe da ya rubuta a rayuwarsu. wanda a ciki yake bayanin aƙidar da akan taimu mu karanta mutane su san bai ta aƙidar abul hasan al sai su kuma lura shin ana yi masa adalci ko ba a yi masa adalci Littafin na biyu shi kuma mun samu kai a cikin wani yanayi da waɗansu suna ƙoƙarin cin gyaran Allah ko da ba su ne suka fara ba amma suna ƙoƙarin cin gyaran Allah subhanahu wata'ala a cikin alƙur'ani littafin da Allah da kansa ya ba shi tsaro ya saukar da shi ya ce ya ba shi tsaro ya kiyaye shi kuma barna ba za ta fi ƙur'ani ba ta gabansa ko ta ba. to amma suna cewa ko nan su kurakuran na hau a cikin alkur'ani to da haka su ma mu biyo wannan da'awa za su da kuma yadda za a yi musu rabi a tabbatar musu da cewa wannan abin da suka fahimta ya zo musu ne ko sun fahimce shi ne sakamakon su jahilcin jahilcin su yasa suka fahimci akwai kuskure a cikin alkur'ani amma da suna da ilimi da sun gane babu kuskure a cikin alkur'ani to wannan su ne littattafai guda biyu da insha Allah za mu karanta shi littafi na farko na Abul Hassan al shari da yake wanda ya rubuta shi ina cikin magabata ya rayu tsakanin karni na biyu da na uku abul hasan al-ashari an haife shi a shekara ta 260 bayan hijira ya mutu a shekara ta 324 ina ɗan kimanin shekara 64 a duniya jikakken sunansa shine ali dan ismail dan ishaq dan salim dan ismail dan abdullahi dan musa dan abi burda dan abi musa al-ashari an gane to shi ainihin abul al'ashari yana dangantuwa zuwa ga ƙabilar al'ashariyin ƙabilar abu musa wanda kuma shi abu musa shine kakan abul hassan alashari na sama an gane ku kamar inda da yawa daga cikin malaman tarihi suka ambata kamar inda abul qasim ali bin alhassan bin hibatillah bin asakir a dimashki allah ya ji gansa ya kawo tarjama sa cikin tabbiyinu kadibin muftari shi ma nusiba ila abi musa lashari inda yayi bayanin karere da aka jingina zuwa ga shi abu musa lashari in Allah idan Allah ya ba mu wani lokaci nan gaba za mu kawo shi ma tabyinul kadhib din ko tabyinul kadhib al muftari insha Allah mu karanta shi haka na al-khatib al-baghdadi a cikin tarihi baghdad haka ibnu khallakan a cikin wafiyatul ayan ya kawo tarihinsa haka na imamu zahabi a tarihul islam da ibnu kathira al-bidaya wan nihaya da tabaqatu shafi'iyya haka na tabi subiki a cikin tabaqatu shafi'iyya kubra da ibn farhun al-maliki a cikin ad al-muhazzab fi ayan ahli al-madhhab da murtada az-zubairi a cikin ithaf eh, as-salif al-muttaqin bi sharh asrar ihya din da ibn al-imad al-hanbali a cikin shajarat az-zahab fi ayan man zahab wadannan duk da wasunsu sun kawo tarihin wannan babban malami abul hasan al-ashari Abulhassan Alashari ya shiga garin bagdada ya yi karatu a wajen malamai a can kamar irin su alhassan zakare bin haya astaji ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ta fikihu haka nan ya yi karatu a wajen abi khalifa al-jumahi da sahar Sansar da muhammad dan yaqub al-mukri da abdulrahman ɗan khalaf wanda duk mutanen basra ne kuma shi ma ko yaro ya ce abubuwa da yawa daga wajensu a cikin littafinsa al-muqtazin na tafsiri abul hassan al-ashari ya yi karatun ilmul kalam a hannun malaminsa abu ali al-juba'i wanda shine babban malamin mu'tazilawa a lokacin to shi abul hassan al-ashari sai allah ya bashi ɗaukaka a cikin wannan ilimi na alkala har yi zamanto ya haye malaminsa abu ali aljubai saboda haka sai zamanto shi ne kamar zakin shi mazabin mortazilanci ya kai gaya a cikin wannan ilimi ya kasance kan tambayi malamansa wasu abubuwa wanda shi kansa malamin nasu aljubai sai ya rudi yanzu karfin hankalinsa da kwakwalwarsa kamar yana nema ya na malamin nashi ya ce wani lokaci da daddare wani abu ya ɗarsu a zuciyata na daga cikin aƙidojin da nake kansu sai na tashi cikin dare ne sallah raka a na roƙi Allah subhanahu wata'ala ya shirye da ni ta farki na ƙwarai sai na kwanta ne bacci sai na ga manzo Allah su salam a cikin bacci sai na kai kuka zuwa gare shi na wasu abubuwa da suke ruɗa da ni a cikin addini sai manzo Allah su sallama yake da shi alayka bi sunnati ka ya batsi da duk wani abu ne shirme ka kama sunnati ma duk wani wani ya ce wani ya ce to za kai ka ne a baro ita ina fadar wannan ko manzo Allah yana gaya mun wannan sai na farka da na farka sai na dinga kawo maganganu na hankali ina sauke su a cikin alkur'ani sai ya zama to ina samun hujjoji waɗanda suke shirye da ni a cikin alkur'ani saɓanin waɗancan da harka ce ta ɓata to daga nan ita sai ne watsi da waɗannan abubuwan a bayana bayan ya yi wannan ne da ɗan kwanaki sai ya rubuta wannan littafi na al'ibana an usulin biya wato yin bayani na gaskiya akan abin da ya shafi addini aqida ta addini na kwarai an gani. ina da littattafai da yawa waɗanda ya rubuta amma dai wanda za a yi masa adalci shine wannan al'ibana yanzu shi kadai ne littafi da za a ce na saboda ya barranta daga wannan littattafan gaba an gani. to wannan a takaice shine abul hasan al-ashari bayan ya rubuta wannan wasiƙa dan bayan ya farka daga wannan bacci ya rufe kansa a ɗakin kwana goma sha biyar ba abin da ya fito da shi wajen mutane sai sallah a cikin rubuta wannan littattafan da ya bayyana littafin ya bayar da shi ga almajiransa kuma a cikin kwana goma sha biyar Allah karɓi shi ya mutu ya ce wannan da ya ba su ya ce wannan ita ce aƙida ta akan ta zan mutu to yana daga adalcin ilimi a faɗi tarihin mutum abin da ya mara kyau da mummuna kuma a faɗi kyakkyawa saboda ne wanda zai samu littattafansa ko bayanansa na lokacin bata isan cewa ya barranta daga wannan batan daga baya wanda ko bai ma san zancen batan ba to shi kuma alherin sai sani ko daidan ya sani shirya sai sani saboda haka sai amfana da wannan abin da riska nasa na shirya na fatan mun gane akwai tarihi mai tsayi akan sadakar da aka rubuta amma dai waɗannan su ne ummahat waɗanda ya kamata ainihin mu game da shi idan muka koma littafin yanzu haka wanda yake na hannu zai sha bambam da wanda na jefa na tura muku ɗan kaɗan amma dai za mu tafi tare insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل سير سنن الله من رحمة من جنة كما الله دلن هو حسبي شيني ما إشينا واتو شينا ركي يا إشيني wanda duk ya rike Allah to Allah din ya ishe shi da aka ci gaba da rike Allah Allah subhanahu wata'ala shi kuma zai ci gaba da ainihin kula yace wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tsira ya tabbata ga annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال الشيخ الإمام العالم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن أبي بشر العشعري البصري رحمه الله babban malami abul hassan ali bin ismail bin ali bin abi bashar al-ashari al allah ya ji kansa ita alhamdulillahi wahidul ah-, ahad godiya ta tabbata ga allah wanda yake shine kwaya daya tilo al-azizul majid mabuwayi madaukaki mai girma al-mutafarrid bil tauhid wanda ika daita da tauhiri. al muna tare ba ku ga gurin ba to shikenan abinda za ku yi ku koma na ku barin koma kan na ku. an gane akwai mukaddima shi wannan da na tura muku an samu aiki a kansa an gane gashi nan al'ibana an usuli diyana للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله حققه على أصل على أصل ست نسخ, ست نسخ, نسخ خطية شي wannan an yi ta hakikinsa rubutun hannu guda shida aka samu aka fitar da wannan وخرج أحاديثه وشرحه وشرح ألفاظه أبو عبد الإله الدكتور صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية shi wannan na hannunku wanda na tura muku ya samu aiki wanda aka yi masa a ilmance a zamanance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 wannan ana tare ta da ita haja annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda zai karantar da mutane ko zai yi khutba ko zai yi mitin da ita yake bude waɗannan abubuwan gaba daya ko aure zai daura da ita yake bude an gane ana tare ta da ita haja na daga cikin fa'idarta malamai suka ce in dai ka iya kawo ta lokacin da za ka yi abu to ko ka tsaya baka da abin da za ka gaya mutane Allah zai hore maka abin da za ka an gane amma ba'du bayan haka faqad allafa al-imam al-ash'ari rahimahullah majmu'atan min al-kutub lalle babban malami al-ash'ari ya rubuta wani gungu na daga littattafai warrasayil da wasiqu allati tu'alifu qadaya al-aqida wanda suna tattauna maganganu da suka shafi aqida بعضها قد كتب في الفترة في الفترة التي سبقت تحوله عن الاعتزال waɗansu ya rubuta su a wani lokaci da ya rigayi barinsa mazhabin mu'tazilanci wa ba ba'du haka ba fil fatrati allati aqabat intiqalahu intiqaluhu rahimahullah wasu kuma ya rubuta su bayan ya bar mazhabin i'tiza wa ba ba'daha qad kutiba fil fatrati eh, eh, haka rahimahullah ila manhaj ahli sunnati wal jama'a gabanin ya koma mazhabin bayan ya koma mazhabin ahli sunna wal jama'a wa min bayni hadhihi al kutub al akhira daga cikin tsakanin waɗannan littattafai da ya rubuta a ƙarshen rayuwarsa kitabul ibana akwai littafin al ibana an usulid diyana وقد كانت هذه waɗannan littattafai nasa sun kasance ولا زالت وبس bushe ba. موضع دراسة الباحثين المهتمين بالأشعري ومذهب الأشاعرة ونبجريني na bincike na mutanen da suke ainihin shagaltuwa da yin bincike a kan shi imam abul hassan alashari da kuma mazabin asha'ira وقد أثارت ولا تزال تثير الجدل حول نسبتها إلى الأشعري وظهورها التاريخي أما استقر عليه حاله كما sun tayar da ƙura da su gushe ba ma suna tayarwa bayan su cewa waɗannan littattafan nasa ne a tarihance ko kuwa ya abin yake in an kula da halin da ya rayu a kansa kuma ita uzalika alkadibu alaihi min jihati muhibbihi abin da ya sa ka samu waɗannan matsaloli ƙaryar da waɗansu masu da'awar sansa suka yi masa wa min jahli mubghidhihi da ma wadanda suke kinsa hada shaykhul islam ibn taymiya babban malami ibn taymiya Allah ya tsikansa yace fal ash'ari yutuliya bi ta'ifatayn shi abul hasan al-ash'ari an jarrabe shi da bangarori guda biyu ƙungiyoyi guda biyu fa'ifatun tubgiruhu wadansu suna kin saki mai muni wa fa'ifatun tuhibbu wadansu kuma suna son sa so mai kari. kullum Minu ma yakzibu alaihi kowanne ɗaya daga cikin su da makiyan nasa da masoyan nasa suna masa ƙarya Waye yaqulu suna ina cewa inna ma sannafa hadhihi alkutub taqiyatan ya rubuta waɗannan littattafan ne dan taqiya wato irin waɗannan sa bana ba ya rubuta su dan Allah bane an gane wa izharan li muwafaqati ahli sunnati ahli alhadisi wa sunnah don ki nuna ina tare da ahlus sunna malaman hadisi da malaman sunna min al-hanabila wa daga hanabila da wasu wa hadha kadibun ala rajul ibn taymiyyah yace wannan ko ƙarya ce suke wa mutumin malamin na abul hasan فإنه لم يوجد له قول باطل يخالف الأقوال التي أظهرها dan ba a samu wata magana koyayya da ta saba abin da ya bayyana ba an gane ولا نقل نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته ko ba a samu wani daga cikin keɓantattun almajiransa ya ruwaito ya ciro wani abu daga wajensa daga maganganu da suke warware abin da aka samu a cikin littattafan nasa ba fada'awar mudda'i da annahu kana yubtinu khilafa ma yuzhiru da haka da waɗanda suka ce ina bayyana sabanin abin da ya boye ne khilafu eh, da'awar marduda wannan da'awa ce da za a yi watsi da ita shar'an wa aqlan a shar'ance haka nan a hankalci bal malai ce ba haka ba ma man tadabbara kalamahu fi hadha al wanda idi bi maganganunsa in hankalce sa a wannan babi fi mawazia a wurare daban-daban da yi magana tabayyana lahu qat'an annahu kana yansuru ma azharahu to zai bayyana gare shi fili a balo ina goyon baya ne da taimakon abin da ya bayyana ولكن الذين يحبونه ويخالفونه ويخالفون في إثبات الصفات الخبرية سيدي waɗanda suke sonsa kuma suka saba masa a cikin sifofi na ubangiji da labari kawai za baka ka yadda da su an gane ku ya na nafi zalika anu suna nufin su kore hakan ne ga biransa misalin an ce yana da ilimi ko aka ce Allah yana da ilimi ko Allah yana da hannu ko Allah yana da ina gani to suna son su kore wannan ne saboda wata manufa da suke da ita amma shi ya karfafa na maganganu kuma ya goyi bayan li Allah yuqal dan karate innahum khalafuhu ma qawli ma zahabu ilayhi min as-sunnah kada ce sun saba masa in dan in sun ba abin da ya fada to sun bi sunna kenan su kuma sunna ce ba sa so su an gane ku kadik ta dau bi hujjatihi allati ala zikriha ya'ulun sun yi koyi da shi a hujja wadda akanta ne suke komawa ko akan abadan da suke komawa wa alaiha ya kuma ta ne suke dogara to waɗannan masu son su kenan wal fariqul ɗaya dai bangaren kuma dafa'u anhu sun kare shi la likaunihim ra'aw al muntasibina ilayhi la yuzhiruna illa Khilafa, hadha al qawli wa likaunihim ittahamuhu saboda sun ga waɗanda suke bin sa ba su bayyana komai sai sabanin abin da yake shine faɗa a cikin littattafansa a wannan littafi nasa kuma suna tuhumar su da cewa su ma taqiya suka yi ولهذا اخترت بعد استخارة الله جل وعلا واستشارة عدد من العلماء وطلبة العلم الكتابة عن الأشعري رحمه الله شين الشيء عينهم واتو مالا صالح bin mukbil ya ce sai da haka ne na zaɓi yin rubutu a kan abul hassan alashari bayan na yi shawara da malamai na yi shawara da wasu ɗaliban ilimi waɗanda kuma bayan eh, wato na yi istihara na yi shawara da yawa da malamai daga malamai da wasu yawa daga cikin ɗalibai saboda ya rubutu a kan shi abul hassan al'ashari min khilali ta haƙiƙi kitabin ibana ta ɓangaren tabbatar da ta haƙiƙin littafin sana al'ibana alladin ta saba min khilali ila ahli sunnati wal jama'a wanda in ka karanta littafin ne za ka gato ya jingina kansa zuwa ga ahalus sunna wal jama'a wa taraka al-i'tizal wa ilm al-kalam yayi watsi da aqidar mu'tazilanci da kuma ilm al-kalam wa dhalla al-imam al-ash'ari shi al-imam al-ash'ari ya yawanzu akan wa dhalla al-imam al-ash'ari rahimahullah بعد رجوعه إلى الحق يدافع عن دين الله أبو الحسن الأشعري ya toge bayan ya dawo zuwa ga gaskiya zuwa ga Allah zuwa ga tafarki na gaskiya yana kare addinin Allah wa yu'allifu fi raddi ala ahli al-ahwa'i bid'a ina rubutu dan yin raddi ga mabiya san zuciya da yan bid'a al-mukhalifina li salafi waɗanda suka saba mazhabin salaf ila an tawaffahu Allah ta'ala har Allah ya karbi rayuwarsa fa intasharat kutubuhu fil afaq sai littattafansa suka yadu a duniya wa tawazza'a talamizatuhu bayna al amsar dalibansa suka yadu a garuruwa walakin na mutaakhir al ashaira lil asaf sai dai abin ciki wasu daga daga wadanda suka zo karshen mazhabin sana al ashaira khalafu imamahum fi kathir min al sun saba imamu shugaban nasu a da yawa daga al'amura wasalaku tariqat ibn kullab suka bi tafarkin ibn kullab wallati bayyana ashari fi al eh, maqalat wanda shi al-ash'ari a cikin littafin al-maqalat ya bayyana annaha laysat ala tariqati ahli al-hadith yace tariqar ibn kullab ba ta tafarkin ahalin al an gane bal sara ba'd atba'ihi al-mutaakhirin bal waɗansu daga cikin mabiyansa da suka zo ƙarshen zamani sun zamo wahum qillatun walillahi alhamd kuma alhamdulillah yan kaɗan ne wanda suka samu irin wancan yanayi ala manhaji at suna bin mazhabin jaham dan safwan wal i'tizal da mazhabin mu'tazilanci wallazi nasabuhu zulman wa jawran li ahli sunnati wal jamaa wanda nau'i irin na zalunci da ketare iyaka suka jingina waɗannan littattafai ko maganganu zuwa ga ahlus sunna wal jama'a walakin al-harqa yarfudu zalik sai dai gaskiya tana tana bijirewa haka wa kana al-ahra bihim wal aula an yarji'u ila nususi al-wahyayn wa fahmi salaf as-salih lahumma abin da yafi dacewa gare su shine maimakon su koma maganganun wani da wani su koma maganganun wahayi guda biyu Allah ya ce annabi ya ce wanda Shi ne zai musu bayanin yadda magabata suka fahimci wahayin alkurani da na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lahu imamuhum rahimahullah wanda kuma shi ma malamin nasu shine abin da ya yi faɗakarwa a kansa fi tsauri al-akhir a matakinsa na ƙarshe na rayuwa fakanu kana in kanu haqqan na ilai da haka sai zamanto abin da ya fi dacewa da su in har da gaske su ɗin mabiyansa ne an yake fu a ce sun tsaya alaman haji akan tafarkinsa wayar tafi domin kutubihi kuma su fa'idanci daga littattafansa wa khasatan al'ibana musamman wannan littafin na al'ibana wa risalati ila ahli tsagar haka nan da wasiƙa da ya rubuta zuwa ahli tsagar wal maqalat da littafin sana makalatun islamiyyin wa Allah yansibu lahu zuran wa buhtanan ma lam kada ta hanyar zalunci da ƙarya da ƙire su jingina masa abin da bai faɗa ba wa li tawdihi hadhihi saboda bayyanar da wannan haƙiƙan ne ikhtartu hadha al-kitab al min ashari na zaɓi wannan littafi mai kima daga littattafan shi imam abul hasan al ya li yakuna mawdu'an li risalati dan yi zamanto shi ne maudu'i da zan yi rubutu na na doktora a kansa wa ni as'alullah an akuna karu wufiqtu fi ma katabtu malam ita ina roƙon Allah ya zamanto an datar da ni cikin abin da na rubuta wa an yaktuba li hadhihi risalat al-qabul Allah ya sa wannan wasiƙa wannan takarda wannan littafi ya samu karbuwa wa an yaj'alaha zukhran li wal jami'i man waqafu ala ma'i isa ya zamanto ainihin ajiya ce gare ni ranar lahira ta lada da duk waɗanda suka tsaya tare da ni har wannan aiki ya tabbata a wista tafadu min hako suka sami fa'idantuwa da wani abu daga cikin wannan littafi fi yau mai layin fa'umalu wala labanu illa mana tallaha ga kalmin sali, a yinin da dukiya da yaya ba su amfani sai kuma da ya je wa Allah da zuciya wadda take kubutacciya an gane ku to za ku tsallake waɗannan duk waɗannan abubuwa ne da suka shafi ainihin eh, albahar wato bincike na ilimi an gane ku mu tafi can ainihin wato inda malin ifara kawo wato shi wannan littafi asali wanda ya ta hakiki ya kawo fasuli na farko da ya magana kan rayuwar shi abul hassan al'ashari wanda ya magana kan sunansa da nisbarsa amma ba su na biyu magana kan inda aka haife shi da mutuwarsa waɗannan duk za mu tsallake saboda mun ji wasu abubuwa ainihin a baya akan hakan, an gane to sai kawo fasuli na biyu ku je can shafi na nawa kenan shafi na 25 kun ga gurin inda ya sa alfasul sani shafi na 25 kitabul ibana an usulid diyana sunan littafin kenan a wannan ya yi mabahasi guda bakwai na farko unwanul kitab sunan sa al-ibana an usuli ad-diyana na biyu tawthiqu nisbatihi lil muallif tabbatar da cewa wannan littafin na shi ibn abul hassan alashari ne abu na uku da ya tattauna shine tarihin wallafa shi abu na hudu shine a ina itsamo wannan littafi abu na biyar shine menene manhajin sojan rubuta littafin abu na shida menene matsayin littafin a duniyar ilimi da musulunci abu na bakwai tattaunawa akan littafin an gane ku to gashi nan shi ma za ku gani ku tattafi a kan wannan abin din ya kawo wani kitab eh, an ce ina da sunaye da yawa an ce akwai a tauhid an ce akwai al'ibana fi usulul diyana akwai al'ibana an usulul diyana to za ku ga abin da ya ta hakiki Shi ne al'ibana an biyana diyana ne za ku ga gashi nan a rubuce a wajen ku an gane ku in ka tafi fasli na biyu a shafi na 29 kenan ya kawo bayanin cewa lallai wannan littafi na abul hassan alashari ne na daga cikin wato eh, abin nan ya ce bai sami wasu littattafai ko maganganun malamai da yawa da suka tafi akan cewa wannan littafi nasa ba ne, an gane kamar inda isa mu malamai da yawa sun tafi akan ma'ana bai sami wani littafi wanda maganganun malamai suka yi yawa akan cewa wannan littafin na wane bane kamar inda ya sami inda malamai maganganun su da yawa suka ce wannan littafi al-ibana an usulid diyana na shi abul hasan ne na daga cikin wanda suka faɗi wannan akwai al-hafiz ibnu asakir ya faɗi wannan ainihin a lokacin da yake magana akan shi abul hasan al an gane ku sannan na daga cikin waɗanda suka faɗa ka akwai nasruddin as-sajdi akwai shehul islam ibn taymiya akwai al-imam ibn al-qayyim al-jawzi akwai abubakar al akwai al-imam ali as-sabuni akwai abubakar al-sam'ani akwai ahmad bin sabit al duk sun tabbatar da wannan littafi nasa ne akwai abul ma'ali mujalli akwai na sha biyu eh, na goma ibn tabbah na sha ɗaya al'imamun nawawi allah ya ji kansu gaba ɗaya na sha uku alƙazi abubakar albakin lani akwai ibn darbas akwai alhafiz al-zahabi na sha biyar alhafiz ibn kasir akwai na sha shida alhafiz al-makrizi mutum na sha bakwai alhafiz ibn hajar al-asqalani akwai na sha takwas ibn al-imad al-hambali akwai na sha tara al-zubaidi akwai mutum na ashirin khalid al-nakshabandi akwai mutum na ashirin da ɗaya al-alusi a mutum na ashirin da biyu al-imam abdulaziz bin baz mutum na ashirin da uku muhibbuddin al-khatib mutum na ashirin da hudu al-allama sheikh muhammad bin salih al-usaimi allah ya ji kansu akwai muhammad zahid al-kautari mutum na ashirin da biyar na ashirin da shida hamuda garaba akwai mutum na ashirin da bakwai jalal musa na ashirin da takwas al-lamatu salih al al'allamatu ismail al'ansari na 29 na 30 al'allama hafiz al-hukumi na 31 al'allamatu hamadun al'ansari mutum na 32 doktor abdurrahman al-mahmud mutum na 23 al-doktor faruk al-dasuki mutum na 34 al-doktor fauqiyya hussein na mutum na 35 doktor Muhammad Ibrahim Al-Fuyumi waɗannan manyan malamai guda 35 sun tabbatar wannan littafi alibana na wannan bawan Allah ne Abul Hassan alashari kun ga malaman na akwai na da can akwai na yanzu an gane ku akwai waɗanda sun yi shakku na jingina wannan magana zuwa ko wannan littafi zuwa ga shi abul hasan alashari to amma wannan magana ce in an samu abin da yake tabbatar da abu to sai mu koma ka'ida al-musbat muqaddamun ala nafi abin da aka tabbatar shi ake gabatarwa kan abin da aka kore al-musbit muqaddamun ala nafi abin da yazo ya tabbatar da wani abu shi ake gabatarwa kan wanda ainihin ya kore shi an gane to da haka wannan maganganun ba za ma mu ta'ariji a kansu ba littafi ya tabbata zuwa ga ainihin abul hassan alashari malam ya kawo tarihin wallafa wannan littafi mun faɗi tarihin kaɗan a baya an gane su saboda shi imam alashari ya rayu zagaye uku ne a cikin rayuwar shi akwai lokacin da farkonsa shi ahalus sunna ne sai in juye sai zama ɗan bida ba wata zile sannan isa ke dawa izama halin suna to a waɗannan wuraren guda biyu gaba ɗaya biya rubuce-rubuce an gane ko guda uku lokacin da yana halin suna gaba ne zama ba zili ya yi rubuce-rubuce lokacin da yana ba zili ya yi rubuce-rubuce kuma bayan ya sake zama halin suna ya yi rubuce-rubuce to wannan na shi wannan littafin na daga cikin abin da ya rubuta bayan ya sake zama ahalus sunna malam ya kawo maganganu da yawa ga sunan da suka shafi ainihin wannan an gane ku to waɗanne masadir ne shi ya yi amfani da su shi abul hassan alashari wajen rubuta wannan littafi ga sunan alkurani ne mai girma da sai suna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam al hadisi musamman muwatsa ta imam malik da musannaf na ibn abi abubakar ibn abi shayba da ragowar littattafan hadisan annabi sallallahu alaihi da aka sallaba a cikin littattafan hadisi littattafai nau'i na uku sune littattafan tafsiri littattafai nau'i na hudu sune wanda suke magana kan hankali a littafi na biyar wanda ya magana akan luga musamman diwan imrul qais na shida diwanin alhansa waɗannan su ne yawancin littattafan da in kana karanta wannan littafin za ka ga daga nan ya fi samu abubuwa da yawa to wanda manhaji ya bi wajen ainihin rubuta wannan littafi wato manhajin da ya bi ya fi manhaji ne na ahalus suna salaf magabata wajen rubutu saboda suna fara gabatar da abin da yana cikin littafin Allah shi zai za su fara kawowa in babu littafin Allah za su kawo cikin sunar annabi idan babu za su kalli menene abin da ike na kiyasi ko na ijima'i ko abin da ya kama da haka sai i kawo ainihin wato dalili daga waɗannan wurare, an gane to haka ibi wannan littafi da rubutu ina matsayin wannan littafi wannan littafi ina da ƙima ta ilimi mai yawa kuma mai girma saboda farko shi wanda ya rubuta shi babban malami ne na biyu shi wanda ya wallafa shi mutum ne mai experience an gane saboda ya taba can ya taba can ya taba can da aka umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al-jahiliyya wanda bai san jahiliya ba zai san dadin musulunci an gane na uku dukkanin matsaloli da ya tattauna su a cikin wannan littafi suna daga cikin manya-manyan matsaloli wanda mutane da yawa suna da rudu a cikinsu an gane ku to ya tattauna su musamman abin da shi ya shafe shi a karan kansa an gane ku sannan shi wannan littafin raba gaddama ne a cikin rayuwar shi abul hassan alashari an gane wato idan ka ɗauke shi a matsayin littafinsa na ƙarshe da ya wallafa a rayuwarsa to ya zama maka raba gaddama duk wata magana da ya faɗa a baya gabanin ya zama ba mota zile yana ahalin sunna yanzu ya zama ba mota zile har yanzu mutatawwir ne wato aqidarsa da fahimta za ta yi karɓar sauyi saboda haka wannan sauyi din ba zai zama illa a cikin ainihin littattafan da ya rubuta ba yanzu abin da ya kawo kansa na ƙarshe shine zai zama mai ainihin hujja a kansa an gane ku abu na biyar da yake nuna maka daraja wannan littafi da yawa daga cikin malamai sun yabi littafin kuma sun sa shi a wurare daban-daban sun karantar da shi na daga waɗanda suka yabi littafin akwai ibn asakir al akwai al as-sabuni akwai al-hafiz ibn tabbah akwai al-hafiz abubakar as-sam'ani akwai nasruddin al-maqdisi akwai abul abbas at-turqi akwai al-imam an-nawawi akwai shaykhul islam ibn taymiya akwai al-imam ibn al-qayyim akwai al'imamu zahadi akwai a shekhu doktor salibin fauzan al-fauzan akwai doktor jalal musa akwai doktor abdurrahman al-mahmud akwai eh, ainihin wasunsu da yawa a dunkule mutane da yawa malamai masu bin diddigi sun bi wannan littafi kuma sun yabe shi sun karantar da shi sun nuna kimarsa da darajarsa an gane ku amma idan muka kalli matsayin shi littafin amma ba a na bakwai kenan da ya kawo duk dan adam tare yake littafin sa ya cika goma ba to da haka in ka samu waɗansu abubuwa na kurakurai a ciki to wannan kuma ana so a gaya maka cewa shi dan adam ne dan adam kuma yana iya yin kuskure kowanne mutum ina da ainihin wato nasa kuskure wanda za a iya ganowa a cikin maganganunsa da aka yi mamalin ce ma minna illa radun wa mardudun alai ba wani daga cikin mu face yayi wa wani raddi shi ma an yi masa ainihin raddi an gani to shi wannan littafi na libana ina da wani tasiri akan wannan mazhabi na al'ashayira tasirinsa na farko su ne waɗansu sun ji amma ba su amfani da abin da ya zo da shi ba illa kawai ya zama hujja ga waɗanda suka saba musu abu na biyu waɗanda su kuma ya yi musu tasiri waɗanda bai wa tasiri ba ya zama to karfashinsu ya ragu a cikin al'umma waɗanda kuma wa tasiri to lallai sun ɗauke shi sun yi aiki da shi sun karantar da mutane shi ta yadda ainihin suka samu waraka daga abubuwa ainihin da yawa daga cikin mazabin asha'ira wanda suke kai a farko an gane ku to ina ga waɗannan su ne abubuwa da ya kamata mu sani a wannan bangare game da abin da ya shafi wannan littafi insha Allah Allah kai mu gobe sai mu fara karatu a cikin littafin kai tsaye an gane ku na shi wanda shi abul hasan alashari sharidin ya rubuta wanda abinda za mu ƙari da shi a wannan nusa ɗin da suke hannunmu shi ne za mu ji hadisan da ya kawo inda malamin yi ƙoƙari ta su kuma yi bayani akan hukunce-hukuncensu in ma siha wa in ma da abin da ya kama da haka ina fatan mun gane Allah ya mana jagora ya dora makan daidai da taimaki addinin musulunci da musulmai to kuma lokacin na ma da muke da shi dama zuwa karfe biyu ne ko da karfe biyu ta yi insha Allah Allah kai mu gobe za mu ji wancan littafin shi kuma da yake magana akan ainihin abin da aka ce wai akwai kurakurai a cikin littafin alkurani mai girma an gane wanda kamar da bayani ya gabata wannan din ba gaskiya ba ne ba ku wani kuskure a cikin alkurani wanda yake ganin akwai kuskuren na loga a cikin alkurani ya ga hakan ne dalilin jahilcinsa shi da yake ciki an gane su kasancewar ya jayanci abin da yake ganin to wannan abin kuskure ne wannan daidan ɗabi'a ce ta yan bida har yanzu suna yi za ka ga idan ka zo ka yi karatu sai ce to ai ka saba su yi a waje kaza ai ka yi kuskuren nahu ka yi kaza an gane al'ali ba muna faɗa da alfahari ba ne a duk abin da muka karanta shine a karatun amma ta yi wa kai matsayinka bai kai ba ko shi mai cewa da kai ta yi kuskure matsayinsa bai kai ba misali a kowane yana nan yana koyaushe sai sai zai wa da ta sani umar rijiyar lemo radi ina nan an gane to amma eh, duk sanda ice zai yi abin za ka ga ina zuwa barbara ne sai koma da ciki an gane kuma waɗanda suke masa raddin a fagen ilimin wasansu a kai an gane to irin waɗannan abubuwan suna nan su daka e, e, abin da din dai wannan ba wani abin da bane sun riga sun saba tun tuntuni in suka tashi suna so su kangare wa gaskiya ba su da abin da suke koma kansa sai dai su ce an sabawa na hau an gane to kamar yadda na faɗa kuma suna ganin sabawar ne saboda zalika mablaghum min al-ilmi da haka mu da muke ɗaliban hadisi sai muka samu wani abin nan da malamai suke faɗa ba sa amincewa da sanadi sai sun karɓi hadisi ta fuska goma an gane sun fuska ta nan sun karɓa ta nan sun karɓa ta nan to su abin da suka ɗauka a hadisi kawai ake yin haka a'a ba a hadisi kawai ba duk inda akwai aujo to ahlus sunna ina bin waɗannan aujo din dan ya ƙure su in ya faɗa ka zo ka kaza kaza sai ce to ka san fuska kaza to kaga yanzu kai ka ba sai mutum ya tafi barbara sai koma da shi an gane ku so insha Allah Allah kai mu gobe a za mu shiga karatu cikin ainihin wato shi wannan littafi da izinin Allah amma dai za mu fara da shi wancan ɗayan eh, domin shi ma mai masa irin wannan bayanai saboda mu fita da wata sura wadda take mai kyau mai girma ainihin domin ta zama mana wato shimfiɗa wajen fahimtar abubuwan da ainihin za mu gani Allah abin da faɗa ko ya zama daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na aiki ya ba mu yukon aiki na nisanta kuma ya ba mu yukon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulunci.